a wannan yammaci na litinin yau sha tara ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu talatin da shida wanda kuma ya zo daidai da shida ga watan bakwai miladiyar ta dubu da sha biyar a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kahfi gabanin mu fara tafsiri a na farko muna mika ta'aziyarmu da jajenmu ga 'yan uwa ‘yan uwa musulmi da ke da bisa ga abin da ya faru a jiya a waɗanda suka rasa rayukansu Allah ta'ala ya yafe musu ya zafarta musu Allah ta'ala ya sa aljanna ce su waɗanda kuma suke marasa lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya marayu da za a bari Allah ta'ala ya alkinta su ya dauki ragamar kulawa da su sannan muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana sauki da rufi cikin abin da muke rayuwa a cikinsa da sauran al'umma musulmi a ko'ina Allah ya kawo mana da cikinsa da rahamarsa ba don halinmu ba a kaɗan daga cikin tambayoyi game da muka saba wani yana tambaya ne game da yaji ana cewa al'arshi yana yana girgiji wato yana girgiza yayin da aka yi saki wai shi wannan maganar hadisi ne kuma ya inganta a hadisi ne wanda ibn ali ya rawaito shi a cikin littafin al-kamil hadisin ali ibn abi talib wanda yake cewa tazawwaju wa la tuballiqu فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن wato ku yi aure kuma kada ku rika saki domin saki al'arshin Allah mai rahama yana yana girgiza a dalilinsa wani hadisi hadisi ne na karya ba hadisin gaskiya ba ne a ibnu adi da al-khatib a cikin a cikin littafin su suka fitar da ta hanyar wani da ake kiran shi Amr ibn Zubair shi kuma daga malaminsa mai suna Juwaibir to shi Amur' ibn Zubair ah, din nan malamai sun jefe shi da ƙarya cewa mutum ne makaryaci ibn Ma'in yana cewa kana kazzaban khabisan ya zama mutum ne makaryaci mai mugun tafi sannan malamin sa shi ma juwaibir din shi ma an jefe shi ko an tuhume shi da yana ruwaito hadisan karya da jingina wa mutanen da suke karɓaɓɓu a mintattu saboda hadisi ne na karya wanda bai inganta ba abinda aka ruwaito ingantacce dangane da girgijin al'arshin Allah shine mutuwar sa'ad wanda ya zo a cikin hadisai sahihai idan da arshin rahman limauti sa'ad to al'arshin Allah mai rahama ya yi girgiji ya girgiza saboda mutuwar sa'ad sa'ad ibn mu'az shugaban aus shugaban kabilar aus mutanen madina wannan shi ne ya inganta akwai hadisi shi ma wanda bai inganta ba na cewa in an daki maraya yayi kuka al'arshi yana girgiji shi ba wanda bai inganta ba shi ma hadisi ne wanda yake mai rauni ah, sai kuma mai tambaya da yake tambaya game da matar da mijinta ya rasu tana da ciki sai ta yi barinta so yaya maganar ta kamanta to idan cikin ya kai lokacin halittar abinda yake cikin wato ya yi wata hudu lokacin da ake busa masa rai ya zama mutum da wanda daidai yake da haihuwa mace kuma mai ciki wata mijinta ya mutu in ta haifa abin da yake cikinta ta gama ta kaba idan sakin ta aka yi ta haifa abin da yake ciki ta gama idda wannan duk suna karkashin faɗar Allah wa ulatul ahbari ajaluhunna an yazana hawla hamlahunna mata masu ciki ajalin su idda ko kuma ta kaba shi ne su sauki abin da yake cikin su sharadi sai ya zama ya zama ciki ne wanda yake akwai mutum ya zama mutum an buta masa rai kaga wannan sai ya cika sai ya cika wata hudu kenan idan bai kai wannan watannin ba to wannan ba za a lissafa shi a matsayin ta gama ta fita daga kataba ba za ta yi ta kaba da da watanni hudu da kwana goma kamar yadda aka sani a sai wanda shi kuma yake tambaya game da wacce ce take tambaya game da jinin jinin al'adarta ta saba yin kwana hudu ya dauke ko kwana uku to wannan karam sai ya kai har kwana shida a kwana na bakwai ya dauke sai sai wanka sai ta kama azumi sai kuma ya dawo to ya sun azumin ta to irin wannan galibi yakan faru ga mata yayin da suke amfani da kwayoyin hana samun ciki ko allura wannan takan sa jininsu ya kasance baya baya fita sosai don haka sai ya rika wasa sai ya rika taimakon ya ya fita ya ya tsiyaye a lokacin da ya saba a kwanaki hudu to sai ya rika fita a hankali kaɗan kaɗan wannan ne zai sa kwanakin su karu to wani lokaci sai kamar ya dauke kuma sai ya dawo to a irin wannan yanayi in a cikin kwanakin ta ne na idda afuwan kwanakin ta ne na al'ada to za ta jira har kwanakin ta na al'ada su kare in ta saba yin kwana hudu ta jira har kwana hudu kwana biyar kwana shida iya kwanakin da ta saba yi in ya wuce ya dauke to sai ta yi wanka ta ci gaba da ibadarta ta yi ta ci gaba da azuminta in ya dawo azumi ya kare sai dai idan ta ga cewa wani jini ne da ba wanda ta saba gani da al'ada ba to wannan sai a yi masa hukuncin jini da rura amma in dai jini ta saba gani da al'ada ya dawo to shi din da ya dawo dan da mun bai zama fita ne gaba ɗaya ba to za ta dakatar da duk abin da take yi na ibada in ba ta dawo azumi ya kare daga lokacin saboda haka za ta sa ido akan jinin da yake fita a lokacin in ta ga cewa jinin da ta saba gani ne da al'ada to tabbata cewa wannan gidan da al'adar ne bai bai tafi ba to haka za ta aje aje sai wani wanda yake tambaya game da yawan dariya shin akwai hadisin da ya zo ya yake hana yawan dariya ko cewa dariya irin har a kyakyata da nan babu shakka yawan dariya a ita wa wani ba ɗabi'a ce mai kyau ba ɗabi'a ce ta musulmi kwarai ba ba a ce ba a dariya ba ana dariya kuma wani lokaci ana kyakkyatawa da kama amma kai ya zama ɗabi'ar mutum ko yaushe a cikin irin yanayi yake ba shi da wani lokaci da za ka same shi a cikin nutsuwa lokacin da za ka same shi a cikin tunanin lahirarsa da tunanin mutuwarsa ba a kulle cikin wasanni yake da wani wannan babu shakka yawan dariya da ta za ta iya ƙeta san masa da zuciya ta zama zuciyarsa ta ƙetashe ta bushe babu wato tunanin lahira a ciki hadisi ya tabbata na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wani Imam tirmidhi ya rawaito shi da wani sa imamu ahmad ya rawaito shi a cikin musnad dinsa hadisi abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la tukfiru min az-dhahik fa inna az-dhahika yumitu al-qalb kada ku yawaita yin dariya domin yawan dariya yana kashe zuciya saboda ka yawaita dariya ba abu ne mai kyau ba ba wai kuma an ce kada a yi dariya ba ne fata-fata? a akwai lokacin da za a yi dariya mutum ma har ya tsire-tsire ya ba da kasa wanda babu wani abu ya zama na wani abu ne wanda ya bujiro amma ya kasance koyaushe cikin wasa da wani mutum yake wannan bai dace ba kuma yin haka yana sa zuciyar mutum take kashe sai wanda yake tambaya game da itikafi a wani masallaci ba masallatai uku ba wato ba haramin makka ba ba masallacin annabi da ke madina ba ba kuma masallacin kudus ba shi saboda ya ji an ce akwai hadisi wanda yake cewa babu itikafi sai a masallatai guda uku masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ke makka da masallacin harami da ke makka a masallacin adam da yake madina da masallacin harami da ke makka da masallacin kudus babu shakka magana ta jumhurin malamai da wakilin malamai shine ana iya yin itikafi ko da ba a cikin waɗannan masallatai ya guda uku ba illa iya kama da mai sun yi sabani akan sai masallacin juma'a ko ko ko da ba masallacin juma'a ba ne amma dai a dunkule sun yadda cewa ana iya yin a itikafi a kowane masallaci banda wato ba lalle sai wadannan masallatai guda uku ba saboda Allah ta'ala yana cewa wal aqifuna fil wa antum wa antum aqifuna fil masaji wa la hunna wa antum aqifuna fil masaji kada ku kusanci matayen ku alhalin kuna itikafi a masallatai ke ba kayyade masallatan da masallatai waɗanda suke masu alfarma guda uku ba domin da an yi haka babu shakka itikafin zai zama tsemin rabo sai dai ko wanda yake rayuwa a waɗannan guraren guda uku ko wanda yake da halin da zai iya biya wa kansa kuɗin tikiti duk shekara ya je kan ya tikafi wanda ba shi da wannan damar ba shi da wannan gata to shi da itikafi har abada kenan har da ibada ce da Allah ta'ala ya shar'anta ta ga musulmi musamman ma a irin wannan lokaci na aji akwai hadisi da aka rawaito daga Huzaifa ibn Yaman ya tabbata cewa maganar Huzaifa ce ibn Yaman amma bai tabbata a marfu'i ba sai dai kace ko kace yana da hukuncin rafi wato yana da hukuncin jingirawa a Annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai bisa ga bibiyar isnadin hadisin magana ce ta Huzaifa ibn Yaman cewa la atikafa illa fi salatati masajid ce babu itikafi sai masallatai ya uku ce masallacin annabi masjidi hada wa masjidil haram wa masjidil baitul maqdis wani hadisi ya tabbata cewa Uzaifa ibn Yaman yana da wannan ra'ayi ya ma taho ya samu Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kana ina Abdullahi Abdullahi dan Mas'ud kana ina ya Abu Abdurrahman ga mutane a tsakanin guri kaza da gidanka ko a bayan gidanka suna yi tikafi a masallacin bayan kuma ga abinda da aka rawaito da cewa la itikafa illa fi salatati masajid shine Abdullahi dan Mas'ud da ce wa Huzaifa ibn Yaman yake cewa la'allahum hafizu wa nasita wa la'allahum asabu fa afata tayi sun kiyaye kai ka manta ta yi wasu sun dace da daidai kai kuma kai kuskure wannan ta sa wasu malamai suka ce tabbat abdullahi dan mas'ud bai gamsu da cewa ba a yin itikafi wannan sallallahu alaihi wasallam ya yanke hukuncin ba za a yi itikafi ba sai a masallacin yanzu a ƙarshe a ƙarshen hadisin abdullahi dan mas'ud yake cewa amma ana fa aqulu la itikafa illa fi masjidil jama'a amma ni abin da nake faɗa ne babu itikafi sai a masallacin da ake sallar jami'i to ba za a ce a itikafi a da ba a salloli biyar a ciki ba ko wani musalla wanda in ta kama kaga ana sallah sannan wasu lokuta za ka gaba a sallah ce ni abin da nake cewa ana yin itikafi a da jama'a wanda wannan shine abin da kuma aka ruwaito kamar da ke cikin sunan Abi Dawud daga Aisha radiyallahu ta'ala anha ke cewa babu itikafi sai a cikin masallacin da ake jami sai a cikin masallacin da ake jami malamai sun yi sabani da na juma'a ko ko a kowane masallacin da ake jami to wasu sun ce sai a na juma'a wasu kuma suka ce a kowane masallacin da ake jami ana iya yin itikafi a ciki malikiya sun yi a yi itikafi a kowane masallaci amma ga mutumin da zai yi itikafi kuma juma'a ta waje ba a kansa kuma juma'a za ta riske shi bai fita daga cikin itikafin sa ba to wannan wajibi yayi a cikin masallacin juma'a wanda ita ce musawar malikiya sun ya ai a kowanne amma ga mutumin da juma'a ta wajaba a kansa wato mazaunin gida ba da balagagge mai lafiya da ba bawa ba namiji ba mace ba to idan ya tashi itikafi kuma sannan itikafin zai hada da wata ranar juma'a to ya nemi masallacin juma'a dan kai ya bukaci fita daga inda yake itikafi da masallacin juma'a wannan shine dalilin da yasa suka shaddata juma'a amma ba haka ba sun yarda a yi masallacin da ba na juma'a ba in dai har juma'a ba za ta rikici mutum ba ko kuma juma'ar ba ta zama wajibi a kansa ba a dunkule magana mafi inganci shine halaccin yin itikafi a masallatayya a dukkan wani masallaci wanda ake sallar jami'a ciki ba za ka je masallacin da ba a jami'i ba domin sallar jami'i wani abu ne da ake yin a kullum kaga a ce kana yin tikafi amma kullum sai ka fita ta sallar jami'i a wani guri to ka zaya can ka yi tikafi shi ne daidai in ka samu na juma'a wannan aula domin ba za ka buƙaci fita zuwa sallar juma'a ba idan ya kasance a a sai tikafin ka zai hada da ranar juma'a sai wanda yake tambaya shi kuma game da matafiyi da aka yi sai a sha'ani ce to idan ya je garin da zai jefa zai ci gaba da ajiye azumin ne ko ko a'a zai yi azumi to daman shi ne duk matafiyi sauki ne aka bashi an bashi ruksa ce an sassauta masa ne saboda halin tafiya abinda zai iya bujuro masa na wahala a cikin tafiyar ta shi yasa aka ce ya ajiye azumi in yana so amma in ya kasance zai iya yin azumin sa a halin tafiya ba a ce dole sai ya ajiye ba sahabbai suna yin tafiya a junan su wasu suna azumi wasu kuma ba ta yi masu azumi ba sa wa marasa azumi marasa azumi ma ba sa wa masu azumi wanda ya nuna dukkanin kowace kai ba laifi kai ba abinda yake laifi shine ya kasance kana halin tafiya ka dauki azumi kana cikin wahala wato kana shan wahala amma kace sai kai azumi a haka to wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana da aka gaya masa ga irin waɗanda suna halin tafiya kuma suna azumi annabi ya ce ulaika al-usat ulaika al-usat usat wannan shine ma'anar hadisin laysa min al-birri siyamu safar baya da cikin biyayya kai azumi a halin tafiya malamai suka ce idan kana shan kana shan wahala amma da zarar ya kasance ba wahala wannan babu komai kamar direban da ya saba tafiye tafiye da rayuwarsa gaba ɗaya cikin tafiye tafiye take saboda haka shi tafiya ba ta ba ta zama masa wani abu a zo a gani ba to kaga wannan ba za a ce shi ma ya taje azumi ba to haka nan in ka je garin da ka je a halin tafiya kake in ka ga cewa ba za ka iya ci gaba da azumin ba saboda ba kunta saboda wasu dai an ba ka dama ba wai dan ka je garin ka fita ka tashi daga matafi ba kana da kunta ne kana nan ala safar shi ala safar ba wai yana nufin in kana kan hanya ba ala safar kana matafi saboda ka sawa'u kana kan hanya ne ko ka je garin da zaka je in ka ga dama kana iya shan ruwa amma ba ka sani bashi ka ci wannan bashin kuma yana kan ka sai wanda yake tambaya game da bayyana bismillah ta fatiha a karatun fatiha lokacin sallah duk da ya ji an ce karatun fatiha abin da bismillah wani yanki ne daga cikin fatiha to shin zai bayyana karatun ta kamar yadda yake bayyana sauran surori kamar yadda yake bayyana ita kanta fatiha din a lokacin bayyana karatun ta to sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da bismillah sallah sunnar ta wacce take mafi inganci abin da ya tabbata daga cikin hadisan ba yake sallallahu alaihi wasallam ne sitirce wato asirci asirci fatiha abin abin afuwan asirta bismillah yin bismillah a sirri wanda shi shine yafi inganta a cikin hadisan da suka zo ba bayyana ta ba saboda haka za ka karanta ta ne a goye ba a bayyana ba ina ga mu hakura da sabbirin haka nan sai gobe insha Allah ba kara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا فأصبح هشيما تغروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا الله تعالى شيء واضرب لهم مثل الحياة الدنيا وما في الثاني نرى يوى الدنيا kama'in anzalnahu kamar ruwa ne da muka daukar da shi min as-sama'i daga girgije fa khalaqa bihi nabatul ard sai wato ɗayan abin da abin a nabatul kasa suka gaure da wannan ruwan ko a dalilin wannan ruwan fa asbaha hashiman tazruhu riyah yawaye gari rijiddakke da iska tana daidaita shi tana shi wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira kuma Allah ta'ala mai iko ne bisa dukkan komai babban abin da ya hana mushrikai kafirai su imani su karbi musulunci ko su tsaya su yi cincin ma su dubi irin dalilan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da su wanda suke tabbatar da gaskiyar abin da ya kawo musu na musulunci da alkur'ani abin da ya hana shine yadda gaba ɗaya suka raja'a hankalinsu da tunaninsu da himmar su da kokarin su gaba ya koma kan sha'anin duniya suka koma banda tunanin wannan rayuwa mai gushewa babu abin da yake gaban su da kuma irin abin da ya samu manya-manyan su na ruhi sun rudu da abin da Allah ta'ala ya ba su na wadata da ni'ima wannan ya tsaya ya hana su su tsaya su yi tunanin abin da ake gaya musu na dalilan tauhidi da kadai ta Allah da faɗa musu cewa akwai ranar gobe kiyama kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa zarni wal mukazzibina ulil ni'mati wa bashirhum qalila kabar ni da waɗannan da suke karyatawa ulil ni'mati masu cin dadi waɗanda suke cikin jin dadi suke cikin ni'ima wa bashirhum qalila kadan saurara musu da dan lokaci kadan haka dan Allah ta'ala yake maganar al-walid ibn mughira da ire-irensa masu halinsa, da hujjajin ba da zalika zani sai yake an kana zamanin وبني إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين Allah ya ce dan kawai ya ga yana da dukiya yana da yaya idan ana karanta masa ayoyin mu sai ya ce ai wannan tasiriyoyin mutanen farko wato wannan dukiya da yayan da Allah ta'ala ya bashi sai suka sa masa girman kai da ruhi saboda haka maimakon ya tsaya ya yi tunani game da abin da ake gaya masa na dalilai wannan dalilai su kama hankalinsa su kama kwakwalwarsa ya gane gaskiyar abin da ake faɗa masa a a sai ni'imar da yake ciki sai take kwatar da har yake cewa a tasirul awwali ai abin da take faɗa kawai ta duniya ce har ma suke ganin cewa duniyar ma gaba ɗaya ba za ta ƙare ba duniyar tana nan ba za ta ƙare ba suke cewa wa qaru ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr suka ce ba wani abu ne ba yi rayuwa ce ta duniya muna mutuwa ko muna rayuwa wato wasu su mutu a haihuwa su wa ma yuhlikuna illa ba kuma abin da yake halaka mu sai dadewa saboda haka mun dade ne fa yau da gobe ce ta sa muka mutu amma babu maganar wai za a tashi nan gaba za a tashi alkiyama Allah ta'ala ya kare ta su yace wa malahum bi zalika min ilmin in hum illa yadhunun ba su da wani ilimi ba su da wani tabbaci akan wannan abinda kawai suke yi shaci faɗi ne suke faɗa wato kawai suna shaci faɗi ne abinda ba su da hujja ba su da dalili a kansa kuma kissar da ta gabata ta waɗannan mutane guda biyu wanda ɗaya daga cikinsu ya kasance mai shirka da Allah mai kafin cewa ni'imar Allah ai kun ji abin da yake cewa wa ma azun da sa'a ta qa'ima ba na tsammanin alkiyama ma za ta tashi to shi da Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama da cewa yayi wa kafirai misali ko kuma dukkan wani wanda yake rubuwa da rayuwar duniya to ya gaya masa ga yadda misalin duniya yake wasrif lahum ka sanya musu misali ka buga musu misali lahum din nan da zamirin dan yana komawa zuwa ga waɗancan waɗanda duniya ta rude su zuwa ga waɗancan manya-manyan wato mutanen makka ƙurai shawa da suka zo gare ka suna neman idan har za su yi imani to lalle sai ka kori talakawa da suke tare da kai ka daina ba su damar su zauna tare da su a cikin majalisi in sun yi haka ne in ka yi haka ne za su zauna su iya sauraron ka har ma su ji me za ka yi sun rudu da duniya kuma suna ɗaukar abin duniya shine mizani da shi ake auna nauyin mutum ko darajarsa da kimarsa idan yana da abin duniya a kimar tashi, a daren tashi a saurari maganarsa idan ba shi da abin duniya kuma ba za a saurare shi ba to Allah ya ce to ka ba waɗannan mutane masu irin wannan fahimta ka ba su misalin duniya zan su fahimci hakikanin yaya duniya take su santa da zahirinta su santa da batininta saboda haka su iyanta ta da rayuwa mai wanzuwa ita ce rayuwar lahira su ga cewa a cikin su wacce ce ya kamata su zaba rayuwar duniya din nan mai karewa wacce za ta zo da galegalanta ta ɗauki hankali cikin ɗan lokaci kaɗan kuma a neme ta rasa ko ko a rayuwar lahira Allah ta'ala ce wasu rifnau ka buga musu misali الحياة الدنيا مثل الحياة الدنيا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كبقى مثل مثال رايوة الدنيا وتوان رايوة الحياة الدنيا akan ambaci watan kalma ko wannan jumla ko wannan suna alhayatu dunya ana nufin lokacin da dukkan wani abin da ka sani zai iya zauna a raye daga baya kuma a neme shi a rasa wato iya muddar da duniya za ta yi a bayan ƙasa ita ce alhayatun duniya haka nan ana amfani da alhayatun duniya ana nufin wato rayuwar kowane ɗaya daga cikin kowane ɗaya daga cikin mu rayuwar sa dukkan rayuwa ce ta duniya gwargwadon irin abin da Allah ta'ala ya yanka mata ya ara mata ya datsa mata na lokaci na shekaru waɗannan shi ne rayuwarsa ta duniya ita ce alhayatu duniya dangane da shi ko alhayatu duniya ta ban zuwa ita duniyar gaba ɗaya ko kuma alhayatu duniya ga kowa ga kowa saboda haka wanda duk ake cewa wanda duk ya mutu ban mata fakat tsabar kiyamar wanda duk ya mutu to shi alkiyamar ta tsaya saboda rayuwar duniyar ta shi ta tsare kuma ana kiranta a duniya wato ana kiranta a duniya a duniya abin nan mu'annas ne na al'adna al'adna shi ne abin da yake mafi kusa wannan rayuwa ce wacce ke mafi kusa gare ku ita yanzu kuke cikinta don haka ita kuka sani ita kuke damawa a ciki ba ku san wancan ta lahiran ba ita wancan ta ta yi muku nisa to shi yasa ake kiranta alhayatu duniya alhayatu duniya ma'ana rayuwa wacce ke mafi kusa wacce take dab da kai take cikinta kake kai kawo a cikin ta kunna baka san wancan ba sannan kuma ana baka wannan sifa ta addunya, dunya dan a nuna maka cewa a kusa take kuma yanzu nan zaka dare ba ba za ta je ko ina ba ba dadewa za ta yi ba Allah ce to kai musu misalin da cewa kama'i kamar ruwa ne anzalnahu min as-sama'i da muka saukar da shi min as-sama'i daga girgije as-sama'a dan ana nufin a ana nufin girgije wasu sahabi musaqqari bayna as-sama'i wal-ard saboda ka girgije wanda yake tsakanin sama da ƙasa ba wai ana nufin sama wacce ake cewa ita ce sama ta ɗaya sama ta biyu ba a duk abin da yake sama da kai sunan shi a larabce sama duk abin da yake sama da kai kullu ma alaka fa huwa sama wannan shine ka'idar ta larabci saboda ka sama ana nufin abin da ruwan da ya zubo daga sama ya zubo daga girgije fa ikhtalafa bihi nabatul ard nabatul ard ta ikhtalafa bihi suka ja gaurayi da shi bihi wannan bawon sababiyya ce ai bi sababihi dalilin da tsirrai kasa suka harhaɗu suka girma suka fito suka haɗe da juna ka gan sun yi kore shar suna baka sha'awa wato gaba gaba ɗaya sun rufe kasa sun rufe kasa banda kore da yayan ƴaƴan furanni da yayan itatuwa da abubuwa na ban sha'awa babu abin da kake gani saboda haka ya kai wani lokaci da dukkan wani da ya gani wanda yake da ido in ya gani zai ba shi sha'awa dukkan wani mai gona ta kai lokacin da idan ya ganta zuciyarsa za ta yi sanyi hankalinsa zai kwanta zai sa wa kansa tsammanin cewa eh lalle akwai amfanin gona ko akwai amfanin lambu zai kuma mori wannan lambun nan shi ne ma'anar fakta laba bihi da Ba batul amr fa asbaha hashidan sai ya waye gari da Allah ta'ala ya zo ya turo masa wata annobarsa ko iska sai aka waye gari hashiman ya bushe ya ratattake tazruhu riya iska na fasarsa tana daidaita shi tazruhu riya wata iska na ibansa saboda ya bushe ya ratattake da zarar iska ta taso za ta yi ibansa yana yawa sama ya zama wani abu mara da amfani kuma wanda ajiya yana ba ka sha'awa a yau kuma in ka gani kai da kanka za ka kawar da kai abin nan da ka gani a jiya ya baka sha'awa a yau kuma gashi baya baka sha'awa ko kaɗan to haka duniya take yayin da ta gabato wa mai wanda ya same ta za ta gabato masa a cikin kawarta da adanta ya ga cewa babu kamarsa, babu shi a cikin sa'adinsa babu shi a cikin tsarekunsa ya tara dukiya ya tara dirhami ya tara dinari ya fara jin dadin duniyar yana ainihin shirar ƴaƴan amfanin ita wannan duniyar yana wato kutsawa cikin sha'awa-sha'awansa da abin da yake so na zabin zuciyarsa yana ganin cewa ya wuce dukkan wani sa'a ya tsere dukkan wani sa'a yana zaton cewa rayuwarsa gaba ɗaya a haka za ta tafi babu wani canji da za ta samu ana cikin haka kawai sai Allah ta'ala ya aiko da abin da zai kawar da wannan wannan jin dadin ko dai Allah ta'ala ya aiko masa da mutuwa ko Allah ta'ala ya aiko masa da abin da zai tafiyar da wannan jin dadin nasa ta hanyar a tafiyar da wannan dukiya saboda haka nan da nan wannan jin dadin nasa zai ya juyi daga jin dadi ya koma daga jin dadi ya koma jin zafi jin radadi daga farin ciki ya koma bakin ciki abin da yake ganin shi fari ya dawo yana ganin shi baki al'amura duk su canza masa Da zama da daga wannan lokacin babu wani abin da zai amfane shi babu abin da zai kasance tare da shi wanda zai yi saura tare da shi sai ayyukansa ayyukansa masu kyau ko kuma ayyukansa marasa kyau to anan ne zalimi zai riga cizon dan yatsansa wa yau bai ya'addu zalimu ya'addu zalimu ala yadayhi ranar da da azzalimi zai rika cizon dan sa, yana da dama ya laita ni lam attakhid fulanan khalila ya wailata laita ni lam attakhid fulanan khalila laqad azallani an dhikri ba'da izya'i ina ma ina ma yana da na sani ya laita ni takhassu ma'ar rasul sabila ina ma da bi hanyar manzo sallallahu alaihi wa sallam ya wailata laita ni lam attakhid fulanan khalila ya kai tona ina ma ban rikuwa ne zama abokin tafiya ta ba a lokacin da kuma nadama ba za ta yi masa amfani ba ya rika nadamar ya dawo duniya domin ya gyara abin da ya bata a duniya ba wai dan ya dawo ya ci gaba da jin daɗi ba a'a ai ya fahimci wannan kore duniya da yayi ya manta da Allah bai amfana da shi komai ba a'a fatan da zai iya dawo domin rayuwarsa rayuwarsa ta duniya saboda haka zai rika roƙon Allah rabbir ju'ud da alli a'mala salihan da alli a'malu salihan fi ma tarakt ya Allah a dawo da ni a dawo da ni wataƙila ko zan wato gyara rayuwata ta duniya zan yi aiki na kwarai abinda da can ban yi ba wataƙila Allah ta'ala ya ce masa a ina kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athun kalma ce kawai wannan magana ce kawai yake yi ولو عادوا ولو ولو ولو, ولو ردوا لعادوا لما هو عنه وإنهم لكاذبون Allah ta'ala ce walau ruddu da ma a dawo da su duniya la'adu liman huwa za su koma su gaba da abin da suke zuciya idan ta riga ta bar Allah ta'ala ko da an dawo da su duniya to karshe yau da gobe kuma sai ka zo samu sun koma abin da suke suke don haka zai rika da na sani akan abin da ya bari na gafala da bai yi aiki da wannan damar da Allah ta'ala ya bashi ba da lokacin da Allah ta'ala ya ara masa to kaga babu wani mai hankali wanda za a nuna masa ga yadda rayuwar duniya take saurin kushewa duk janin da duk kyanta duk ga kuma yadda lahira take mai wanzuwa ne sannan kuma ya zaɓi abin da yake mai gushewa ya bar abin da yake mai wasuwa mai hankali ba zai yi wannan ba domin kullum zai rinka gaya wa zuciyarsa zai rinka zantar da ransa zai rinka gaya wa zai rinka faɗa a ransa kaddara yau na mutu kuma dole ne zan mutu to inda mutu cikin waɗannan rayuwa guda biyu wace ce zan zaɓa rayuwa mai wasuwa ta jin daɗi mai wasuwa ko ko rayuwa ta wahala rayuwa ta ne. saboda haka mai hankali ba zai taba rubuwa da duniya ba ba zai taba ɗaukar duniya wani gurin jin daɗi da holewa irin yadda dabbobi suke yi ba ya manta da ya yi wa kansa aiki da tanadi na ranar lahira na gidan da yake ha da'imun wa zilluha wanda abin da yake cikinta na kayan marmari da kayan ciye-ciye da bakulashi wani abu ne wanda yake mafi na jinjin haka na inwanta. ya bar abin da kowace rai idan ta gan shi za ta yi sha'awa kowace ido idan ta gan shi za ta so shi babu shakka musamman da yake da hankali ba zai taba auna waɗannan rayuwa guda biyu ba kuma ya zabar wa kansa alhayatu duniya saboda haka aka kwatanta rayuwar duniya da wannan mu wanda yake ya ɗau lokaci ana shiga ana ganin sa da furanni da shuke-shuke da itatuwa masu ban sha'awa waɗanda suke ɗaukar ido waɗanda suke sa rai ya yi sanyi ake gani shi a cikin wannan hali sannan kuma lokaci kankani da Allah ta'ala ya turo da wata annoba sai ta mai da shi ya zama duhu kirin wannan abin da ake gani na ban sha'awa ya zo to haka al'amarin yake ga wanda yake cikin jin daɗi a duniya mutuwa ta shige shi ko ku Allah ta'ala ya jarrabe shi da wata rashin lafiyar da kayan dadin ga kayan moriyar amma ba zai iya morar komai a ciki ba babu shakka mai tunani zai yi tunanin irin wannan lokaci Allah ta'ala ce wa kana Allah ala kulli shay'in muqtadira kuma Allah ta'ala mai iko ne a bisa dukkan komai Allah ta'ala yana da ikon ya sabar da abin da yake so ya sabar da shi a yanayin da yake so ya sabar da shi a halin da yake so ya sabar da shi a inda yake so ya sabar da shi ga wanda yake so ya samar masa da shi sannan kuma mai iko ne ya kawar da shi a san da yake so ya kawar da shi ya raba shi da duk wanda yake so ya raba shi da shi saboda ka ala kulli shay'in muqtadira mai iko ne abin da dukkan komai inda ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin da yayin da yaso abu kawai cewa su zai yi kun fayakun kasance sai wanda abu ya kasance malamai masana suna cewa an kwatanta rayuwar duniya da ruwa aka ce kaza'in Allah ta'ala ya yi kwatancanta da ruwa suka ce ko dai saboda li'anna al-ma'a la yastaqirru fi mawdi ruwa idan ya ba baya tsayawa inda a wani guri guda zai yi ta tafiya ne to haka nan ita ma duniya ba ta tsayuwa yau gare ka gobe ga dan uwanka haka nan shi ruwa la yastaqimu ala halatin wahida baya zama a bisa wani yanayi guda daya saboda haka za a gan yau ruwa aka jima za ka yi za ka iya samu ya canza wani abu da ya zo ya zuba cikinsa to shi kenan zai canza ko ɗanɗanansa ko launinsa ko korinsa to haka da ita ma rayuwar duniya dandanan da wani abu ya zo ya faru sai ga ta canza sannan kuma suka ce wali annal ma'a la yabqa wa yadhhab kazalika dunya la tabqa haka nan ruwa shi ma baya ruwa ya wanzu za ka ga za ka zo wani lokaci ka neme shi ko rijiya ka kai haka wata rana za ka ga ana cewa sai an sake yasa na cikin rijiyar ya kafe to haka duniya take ita ma za ta zo ne ta tafi sannan suka ce kuma wani an dalma kuma a ahadun an kula huwa la tsalla babu mai iya shiga ruwa ya ce ya fito ba tare da ya jike ba to haka da duniya duk wanda ya shige ta ya shiga fitintininta to da wuya ya fito lafiya Allah ka shi sannan suka ce saboda ruwa ka da bi qadarin kana nafi'a fitan ruwa ya kasance ya kasance in ya zo daidai gwargwado wato daidai bukata to sai ya amfanar sai kaga ya canja shuka ta yi kyau suro ya yi kyau gona ta yi kyau amma in ya zo da karfi ya wuce yadda ake bukata to shikenan sai ya halakar da gidaje ya halakar da mutane ya lalata amfanin gona to haka nan duniya take idan ta zo ko mutum kafafar to a lokacin sai ta amfane shi amma in ta yi yawa yawan ya wuce iyaka to abu shakka sai ta cutar da shi sai ta cutar da shi shi ya yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam kamar yadda ya tabbata cikin sayo muslim yake cewa qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan وقطعه الله بما أتاه قد أفلح من أسلم وجهديك ويسا كالله تعالى يسدون سيارة ومياه ورزق كفافا كما أكا أزل تاشا أبن زي تي الشيش يتيان ديانك وتينا لأبن زي تي يبقاتنسا يبيا ويالنسا بقاتنسا shi waqata'ahu Allah bima atahu kuma Allah ta'ala ya sa masa wadatar zuciya game da abin da ya bashi wannan misali da Allah ta'ala ya yi na duniya a wannan aya ubangiji ta'ala ya yi sa a cikin surat yunus inda ma masalul hayati dunya kama in anzalnahu min as-sama'i fakhtalata bihi nabatu al-ardi mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idha akhadhat حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتى أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون Allah ta'ala ya ce inda ma masalul hayatid dunya kadai misalin wannan rayuwa ta duniya kama in anzalnahu kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga girgije daga sama maksalata bihi nabatul ard tsirran kasa suka gaure da shi mimma ya'kulu an-nas wal daga abinda mutane da dabbobi suke ci hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha sai da kasa ta yi kawarta ta ɗauki kawarta wa ta yi ado wa zanna ahluha masu ita suka tabbatar an annahum qadiruna alaiha su masu iko ne su ci amfanin ta ataha amruna laylan sai al'amaru wato wani bala'i wani wata jarraba ta zo daga Allah ta'ala da daddare suna bacci ba su sani ba auna haram ko ma da rana ubangiji ta'ala ya aiko ta faja Allah hasidan sai muka sanya wannan kasa wacce ta cika da 'ya'yan wato itatuwa da ainihin amfanin gona sai muka sanya ta hasidan girbabba kamar an yi girbi kamar an kwashe duk abin da yake cikin amfanin gona ka allam tagna bil ab kamar da ɗaya ba ta yin ta ba kamar babu wannan gonar ajiya كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون Allah ce haka muke bayanin ayoyin mu daki daki ga mutane waɗanda suke tunani haka nan a cikin suratul hadid Allah ta'ala da ta ilamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل الغيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مضطرا ثم يكون خطابا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وبنجي تعالى يجي كسني با رايوة الدنيا وتاتي دوركي وزينة da ado da kawa wa tafakkur bainakum da alfari a tsakaninku wa takasuru fil amwali da alfari da yawan dukiya wal auladi da yaya kamar sanin kai kamar ma mako ruwa ne wanda ya sauka daga sama ya shayar da wato gonaki a ajabal kuffara da batu gonakin da suka fito da tsirran wannan tsirrai ya ba wa manoma ya ba wa manoma sha'awa thumma yahij lokaci kadan sai ya bushe ya kela shi fatarahu musfarran kaga yayi fasfasi thumma yakunu hudaman sannan ya zama ya zama ya ritiki ya zama karbani ya zama da kawai iska tana daukar sa yace to kuma wa fil akhirati azabun shadid aje lahira kuma a hadu da azaba mai radadi mai tsanani wa maghfiratu min Allah wanda suka yi kuma aikin Allah su samu gafara da yarda daga Allah wa mal hayatud dunya rayuwar duniya ba ta kasance ba illa mata'ul ghurur sai jin daɗi na ruɗi saboda haka waɗannan mutane kada abinda suke ciki na wadata da mulki da duniya ya ruɗe ka waɗannan talakawan da suka yi imani da gaske suka ba da gaskiya suka yarda da abin da ka zo musu da shi waɗannan su ne kowa a gurin Allah su ne komai a gurin Allah ba waɗancan ba لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم kada waɗanda suke kai kawo a duniya wato waɗanda suka fasa kai kawansu a duniya ya ruɗe ka waɗannan jin daɗi ne kaɗan ƙarshe wannan jin daɗi zai zo ya ƙare ba ma mata'u duniya fil akhirati illa qalil jin daɗin duniya da aka haɗa shi da lahira da bai saka kara ya karya ba سنة الله تعالى المال والبنون المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا الله يجي المال dukiya wal banun da yaya zinatul hayati dunya wato ado ne kawace ta rayuwar duniya wal baqiyatu salihat ayyuka masu wasuwa na kwarai khairu inda rabbika thawaban su suka fi alkhairi a wajen ka wajen dada wa khairu amala su suka fi alkhairi a wajen ka wajen fata wato ubangiji ta Allah ya ci gaba da gaya musu cewa abinda da suke ake ake alfahari da shi na dukiya ko na 'ya'ya ba wani abu bane a gurin Allah matukar mutum bai yi aiki da kwarai ba in Allah ta'ala ya ba shi ya ba mutum dukiya ya ba shi 'ya'ya ya ba shi miji ya ba shi wani jin daɗi na duniya ko wani iri ya yi aiki na kwarai to wannan ni'ima a duniya ni'ima a lahira wannan dukiya da Allah ta'ala ya ba shi za ta zama masa sanadiyya masu samun lahira Allah ta'ala ba yana kushe dukiya ba ne ko yana kushe yaya a ana kushe dukiya da yaya yayin da suka zama sun shiga tsakanin mutum sun yi masa shabaki tsakaninsa da Allah amma idan suka zama sun taimaka masa wajen bautar Allah da yi wa Allah da'a to ni'mal mal kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'mal mal salih lil abd salih ma da da dukiya ta halal ga mutumin kirki ga bawa na kwarai bawa na kwarai in ya samu da dukiya ta halin to ba dalla da shi domin zai yi aikin alkhairi wanda wanda ba shi da wannan dukiyar ba zai iya irin sa ba saboda haka ita dukiya tsari ce wasila ce amma ba gaya ba idan mutum ya bai da ita gaya ita ce karshen wato burinsa a rayuwarsa kawai abin da yake so shi ne kawai ya yi dukiya kawai wannan shi ne burinsa يا ليتني مثل مال فلان فأعمل مثل عمله فهما في الوزر سواء نبي يجي دنيا تمتم وجهي ثم أن الله تعالى يباشي دنيا يباشي إيمان يباشي إلمي saboda haka ya san haƙƙin Allah a dukiyarsa ya san abin da zai yi na tada zumunci a dukiyarsa yana jin tsoron Allah a cikin dukiyarsa to wanda annabi ya ce fa huwa bi a'la man fa huwa fi a'la manazil wanda yana mafi kololin mataki a aljanna sai ko musulman da Allah ta'ala bai bashi dukiya ba amma ya bashi ilimi atahu Allahu ilman wa lam wa lam yutamala an bashi ilimi amma ba a bashi dukiya ba sai ya dubi halin da wancan mu'mini mutumin kwarai mai dukiya yake yi da dukiyarsa na neman yarda Allah sai ya yi fatan cewa ina ma shi ma Allah ta'ala ya bashi dukiya irin ta wani ya yi aiki irin nashi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa huwa waliyatuhu fa huma fil ajri sawa shi ma ya samu ladan niyyarsa sun daidaita a asalin ladan da yake nufi da sun daidaita a asalin ladan yana nufin idan wani Allah ta'ala ya bashi kuɗi ya gina ka ta fara masallaci dan kuma Allah bai baka ba sai ka ce ya Allah ni ma da ka ba da zuciya lalle da na gina ka ta fara masallaci irin wanda wani sai ka samu ladan irin nashi haka ake nufi abinda ake nufi za ku za ku tarayya fi aslin ajr kun san a musulunci fadalar ubangiji man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha ko da ya gina masallaci daya to Allah zai linka masa ladan masallaci goma har zuwa ɗari bakwai har zuwa dinkin ba iyaka wallahu ku da insha masallacin nan daya kaka ce ladan masallaci dai Allah zai bashi a hasada ce balahu ashru amsalha saboda haka za ka yi tarayya da shi a asalin ladan amma a ninkawar wanda ba za ka yi tarayya da shi ba an gane ko saboda haka za ka yi tarayya da shi a asalin ladan masallaci daya amma shi za a ninka masa fa zuwa goma zuwa ɗari bakwai zuwa ninkin ba iyaka gwargwadon ƙarfin niyyarsa da ƙarfin islaminsa saboda haka abin da ake nufi da kuma fil ajri sawa ana nufin fi aslil ajiri ba wai fil muza'afa ba ba fi tabayyin ba wajen zinnin kawa ba an gane ko hmm. dan kada wani ya ce to shi kenan ba shi su yi dai kuma za mu yi ta niyya za ku yi ta niyya ku ta samun lada gwargwadon ladan da ake ba wa mutum da ya aikin lada guda ɗaya a bashi har ladan hasana amma wajen dinkawar kuma shi yasa ya annabi ya ce wa salaka zalika fadlullahi yuti man yasha ba da haka ba da sai ce ku yi ta niyya za ku yi ta samun daidaituwa da su to shi da Allah ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai mutum da uku wanda Allah ta'ala bai bashi ilimi ba amma ya bashi dukiya ma'ana bai bai bashi sanin Allah ba amma kuma ya bashi dukiya ga ta nan ba dukiya ga ta nan ta koyi da dukiya iri iri fa huwa yatakhabbatu fi mali la ya'lamu lillahi haqqa wa la yasilu rahima yatakhabbatu fi mali yana ainihin gudun gudun a cikin dukiyarsa bai san haƙƙin Allah ba bai san haƙƙin zumunci ba to annabi ya ce fa hada bi arda'il manazil wanda yana can wato mafi kaskancin masauki a wuta sai na hudu shi ne mutumin da Allah bai bashi ilimi ba bai kuma bashi dukiya ba ma'ana bai san Allah ba kuma shi ba dukiya ga talauci ga ga ga ainihin tsabar rashin sanin Allah jahilci ga kuma tsabar talauci saboda haka sai ya dubi wancan jahilin mai kudin da abin da yake yi na fantamawa da kudin sa cikin saban Allah sai ce ina ma shi ma ya samu kudin irin na wani ai ni ma da ba za a bar a baya ba duk abin da yake yi ma sai na yi sai na ketare ni shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa huwa wasiyatuhu fa huwa bil wizri sawa' to shi ma ya je da niyyarsa sun sun yi tarayya a laifi saboda haka ubangiji ta'ala ba yana kushe dukiya da 'ya'ya bane a ana kushe su yayin da suka zama sun hana mutum ya bi Allah ta'ala sun hana mutum da'ar Allah ta'ala an kana zamalin wa bani idza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwal inna al-insana la yatgha an ra'ahu istaghna dan ya ga ya wadata shiga dagawa ya shiga wulakanci ya shiga taka jama'a ya shiga rena masu addini to wannan shi ne yake da matsala Allah ya ce albalu wal banuna zinatul hayati dunya aka gabatar da dukiya akan yaya tare da cewa yaya ya kamata su zama a'azzu min al-mal kana da yaya a'azzu min al-mal ga wannan Allah ya ba shi dukiyar da yawa amma ba shi da dai ba kullun fafutuka yake yana ta kashe kuɗi yadda zai samu da da daya Allah ta'ala ya haramta masa shi to amma Allah ta'ala ya gabatar da dukiyar anan kamar yadda yake cewa abdannakum bi amwalin wa bani muka ainihin abdannakum muka ƙara muku taimako na dukiya da 'ya'ya. haka nan a wancan aya Allah ce an kana zamanin wa bani duka za mu ga Allah ta'ala yana kaddamar da dukiya akan 'ya'ya. malamai suka ce ko dai ya kasance saboda ita dukiya tana amfanar kowa da kowa wanda Allah ta'ala ya sanya ta a hannunta kuma a kowane lokaci saboda haka dukiya zina ce a doshi a kowane lokaci ga kowa sannan kuma tana taimaka wa kowa tana taimaka wa iyaye tana taimaka wa 'ya'ya amma su 'ya'ya suna zama zina ce ga wanda ya kai mataki na ubuwa wanda ya kai mataki ya zama uba amma wanda yake yaro karami ko matashinsa ba ba shi maganar ya'ya ba shi ne lokacin a gabansa ba to saboda haka ita dukiya a kowane lokaci ga kowa ma zina ce amma su ya'ya suna kaiwa ga wani lokaci ko shi mai dukiyar ai sai ya kai wani lokaci da in ya gaba ya'yan sannan zai fara damuwa amma farko farkon lamarinsa ba damuwa zai yi ba ko kuma li anna al mala manatun li baqa'i an wa banina manatun li baqa'i an-naw ke saboda shi dukiya ita dukiya wani abu ne wanda an sanya ta domin ka rayu in babu in babu dukiya rayuwa ba za ta yi ba amma su ɗaya dan ba ka da su za ka rayu sai dai kawai a ce sannan ka ne zai yanki za a wayi gari babu wani wanda ake jin gida zuwa gare ka amma kai za ka rayu sabanin in babu dukiyar da za ka ci ka sha rayuwar sai ta zama ta wahala sannan kuma an fi buƙatar dukiya a kodayaushe sama da 'ya'ya sannan kuma لأنه min في الوجود منهم في الوجود لو an samu dukiyar ake samu yaya kuma sannan ita dukiya ko babu 'ya'ya tana iya zama hado amma 'ya'ya in babu dukiya ba su zama ado ba saboda za su zama ma nauyi ne akan mutum ga ya'ya Allah ya bashi tini amma kuma ya bashi cikin talauci kaga shi akwai akwai hadari sannan kuma duk sanda aka yi maganar ni'ima farkon abin da yake zuwa kwakwalwar mutane ba ya'ya ba dukiya ce take fara kawo zuwa tunanin da an ce ni'ima an ce ado an ce kawa an ce jin daɗin rayuwa to babu wanda zai fara kawo ya'ya farko abin da za ka fara kawo duniya dukiya haka duk da wannan dalilai sai sa aka gabatar da dukiya a kai daya Allah ta'ala ya samu dace lokaci yayi zamu tsaya a nan abinda muka faɗa da dai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh